to dama tattalin arzikin najeriya yana fama da matsaloli musamman na cin hanci da rashawa sai kuma rashin iya aiki sai kuma basussuka to tattalin arzikin zai sha wahala saboda kasan ta dogara da basussuka kuma ana samun basussukan nan ne daga wajen kasashen da suka aminta da waɗanda suke gudanar da harkokin tattalin arzikin kasa to idan aka ci gaba da samun matsala da jami'ai da ke gudanar da tattalin arzikin kasa ko kuma aka ci gaba da samun waɗanda aka aminta da su ana sauke su a mukamai to za a fara ja baya wurin taimakon tattalin arzikin ƙasa kuma wanda a ƙarshe eh, kasafin kuɗin ƙasan shi zai fara wahala sannan sannan talakawa su ci gaba da wahala kana ganin cire sanusi lami da sanusi na da nasaba da harkar tone-tone da ya yan kwanakin nan ko dai kuma siyasa ce ita shiga cikin al'amarin ai bayyana yake ba kan tone-tone bane kan bayanai da ya sanar ai ba tone-tone bane shi babban bankin ƙasa ana zaben shugaban bankin ƙasan ya kula da dukiyar kasan kan amana ne idan kuma aka kula dukiyar ƙasan bata shiga cikin asusun ƙasan to wajibi a sanar da wanda ya kamata a sanar idan kuma aka sanar ya zama matsala to tattalin arziki ne aka sake jefa shi cikin matsala ba wai mutumin da aka cire akan mukamin ba yaya makoman naira za ta zama kenan yanzu to a takaice da makoman naira a yanzu naira za ta sake fuskantar barazana a kasuwan kuɗi na duniya saboda bukatuwanta zai ragu haka kuma bukatuwan kuɗaɗen ƙasashen waje zai ƙaru musamman a dokokin da ya shafi bureau de change wanda aka ɗauko matakai na tsare dukiyar ƙasan a hannun 'yan bureau de change ko kuma harkokin zuba ije kuɗaɗen ƙasan na ajiya a ƙasashen duniya wanda ake fara mai da kuɗaɗen a cikin kuɗin china a madadin kuɗaɗen dola tunda an fuskanci kudaden sun fi saukin wawushewa a dala a madadin a kudaden china to wannan naira za ta dan wahala a gajeren zango amma idan wanda zai karbi rikon yana da wannan kwarin gwiwan da karfin zuciya mace ce ta karbi riko shi tattalin arziki abin da yake wane ne wani irin amana yake da shi wani irin kwarewa yake da shi kuma da suwa da suwa zai aiki domin a tattalin arziki dole ne ka zabi wanda za ka yi hudda kamar kasuwanci ne sai ka zabi amintattu ka aiki da su haka ita kuma naira sai an nema mata amintattun jami'ai da za su rinka sakinta a cikin kasan da kuma sakinta a wajen kasan wanda zai ja mata daraja ko kuma akasin haka amma a halin yanzu kam kowanne ne aka sa a gajeren zango naira za ta fara wahala wannan mataki da shugaban kasa ya dauka ya yi daidai bai daidai ba abin da ya sa bai daidai ba tun da abin dalilan da ya sa aka yi abin da kuma kasancewa shi babban bankin gwamnan babban bankin a kowane lokaci ba mai tsawo ba wanda za a dan jira kaɗan a yi hakuri ya sauka in ya sauka duk abin da ake so a yi sai a yi amma wannan abin ya tono wato kamar allura ne ta tono garma ne abin da zai shafi tattalin arzikin kasan wanda a ƙarshe ba gwamnan babban banki ne zai wahala ba ba shugaban ƙasa ne zai wahala ba a talakawan ƙasan ne su za su ci gaba da wahala farfadowa zai ɗau lokaci farfadowa dama zai ɗau lokaci ko da sunu suna na, na kan kujeran gwamnan babban banki saboda kasafin kuɗin kasan yana wahala yana da gibi da yawa sannan kuma ba a gudanar da shi da wuri sannan kuma akwai rarrabuwan kai tsakanin jami'an da ke gudanar da tattalin arzikin ƙasar to har yanzu tattalin arzikin ƙasar yana fama da waɗannan wahalhaloli wanda zai ɗauki lokaci mai tsawo kafin a daidaita wannan lamari wanda sai ya sai jami'an da ke gudanar da tattalin arzikin ƙasar sun haɗa kansu sun yi aiki tare sannan tattalin arzikin ƙasar zai zai samu fahimtar wato jagorancin ci gaba in ko ba a samu wannan ba to akwai ci baya to yaya zai shafi harkar cinikayya a kasuwanni na kayan abinci eh, to dama ai akwai hauhawan farashi shi wato tattalin arziki yana da matsaloli da dama akwai hauhawan farashi na kasuwa wanda eh, kudin ruwa na jawo shi kuma yawan kuɗi al'umma yana jawo shi ko kuma karancin kuɗi to a halin yanzu wato ba ayyukan yi ne domin ɓangaren noman ba a bashi abin da yake bukata ba domin ya zaburar da abin da za a samar a kasuwa ya samar da ayyukan yi mutane samu kuɗaɗen da za su shiga kasuwan su sai abincin to tun da ba aikin yi shi kasuwa kullum tana wahalce ne ai tun da ba masu shiganta ba wai yawan kuɗi ne ke sa kasuwa ta, girma ba a'a yawan jama'an da ke shiga suna hada-hada da ɗan abin da suke samu wanda shine matsalan tattalin arzikin ƙasa. me mafita to to mafita shine a halin yanzu su hukumomin da suka cire sanusi lami da sanusi su faɗi cikakken bayani wanda zai gamsar da duniya dalilan da yasa suka sauke shi haka kuma shi kanshi gwamnan babban banki yana da kyau shi ma a lallashe shi ya ci gaba da taimakon tattalin arzikin da irin kwarewarsa wanda shi zai taimaka ma tattalin arzikin kasar amma in suka ci gaba da sa'insa ko faɗa in faɗa to tattalin arzikin na zai ta wahala babban abin da ake bukata shine majalisar ƙasa yanzu ya zama wajibi ta duba dukokin da suka samar da babban bankin ƙasa a yi gyara wurin naɗa shugaban bankin kasa da cire shugaban bankin ƙasa saboda a tabbatar da cewa idan aka saki wannan tattalin arzikin ne aka aka sake shi dole wannan banking act central bank act a duba shi da kyau saboda wannan ya ba da wani ido a abin da za a iya samu a nan gaba in aka shiru aka bashi a haka to kowa ma ya zo don ba haka yake ba a sauran tattalin arziki musamman tattalin arzikin da najeriya take kai da shi wato tattalin arziki irin na amurka in kin kula ai kwanan nan ben bananke ya sauka aka naɗa sabo cikin shiru kuma tattalin arziki na ta gudana to mu ma haka muke bukata dokoki a duba dokoki irin na amurka din yadda suka tafiyar da nasu mu duba mu gyare-gyare saboda duniyar dole kai koyi da abin da baka iya ba tattalin arzikin duniya dole ka koyi amurka da china to mu mun ɗauki amurka to mu duba mu ga ya suke yi ya suka gudanar da bankunansu ya ne ake karan tsaye babban banki me ya karfin gwamnan babban banki me ya kamata yi me ya kasafin su me za su kashe me ba za su kashe ba wannan dole ne a duba a fito da shi domin a ceci tsarin in an ceci tsarin kuma an ceci tsarin arzikin mutanen kasan ne